ma ya kulu wa ya falu man ahassa an fi jasadihi duk mutumin da ya ji ciwo a gangan jikinsa ko ya ji wani rauni ko raɗaɗi a jikinsa me ake so ya aikata ba a yadda ka alal ta'allama min jasadika addu'a ta ɗari biyu da arba'in da uku kenan ɗora hannunka a wurin da yake ma raɗaɗi shine ta'allama raɗaɗi wurin da yake ma raɗaɗi sai ka ɗora hannunka a jikinka wa kul ka ce bismillahi bismillahi bismillahi wa kul ka sau uku ko sai ka faɗa sau bakwai أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأهاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأهاذر kaga wannan addu'a ya kamata a ce ka haddace ta dan koyaushe ciwon kai ne ciwon kunne ne ciwon ciki ne kafa kace ta kame musamman masu yawan cin nama